na sahihul adabul islamiyya na babban malami a wani da abdulsalam bali yau insha Allahu za mu tashi adabul jana'izi wato na dubban jana'iza malaiki cewa na dubban jana'iza suna da yawa ga wasu daga cikinsu Ina daga cikin ladubban jana'iza wato adamun na'ayi wato idan aka ce an yi maka rasuwa to ana son a samu rashin an na'ayi abinda ake ce ma na'ayu na'ayu iri biyu ne akwai almanhiyu akwai almamduhu sanarwa ita ke kira na'ayu sanarwa da musulunci ya da ita idan mutum ya rasu akwai bukatar 'yan uwa da dangi kowa ya yi ta ƙoƙarin haɗa wa mutane ana neman a yi masa addu'a kuma ana neman halartar mutane domin su halartu domin sallar jana'izarsa da raka gawarsa to wannan ana ce masa annari wato ba da sanarwar rasuwan mamaci shari'a ba ta hana wannan ba shi kuma na da shari'a ta hana ko na'ayun da shari'a ta hana shine ba da sanarwa irin wanda ake bayarwa galibi gidajen rediyo kuma ana ƙididdiga alherin mutum ana cewa ya yi kaza ya yi kaza mai shayar da alhazai mai kaza mai kaza ya rika makami kaza ya yi kaza ya ana ƙididdiga ayyuka ne na alheri to shine ba a su amma don dai a ba da sanarwa gidan rediyo cewa Allah ya yi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya amshi rayuwar malam Nasiru Nera kuma ya rasu ya bar mata biyu sannan yana da 'ya'ya guda bakwai ko guda takwas sannan kuma a malam Nasiru Nera sanannen mutum ne domin shi ne shugaba na makaranta kaza Allah shiga harsa mishi to wannan ba wanda ya hana ana ji amma ba da sanarwa a ta jika ayyukan mutum to irin wannan shi ne shari'a ba da shi ba shi ne ake kira annayul manji na biyu daga cikin ladubban jana'iza adama laƙamin hududi rashin marin huska wa shakkul jiyu da yaga sutura ana kike shi hijabi ana yaga riga ana yaga sutura da aga jikinka to wannan shari'a ba ta da wannan don jin zahin mutuwa kowaye Allah amshi rayuwarsa haramun ne ka dinga marin kanka ko kawa kanka aski ko kuma ka dinga tsatsage tuwayenka kana yayyaga na uku adamun ne ya haɗi rashin kuka na hargowa abinda ake kira anniyaha wato wani kuka na wanda ake mutanen jahiliya suke yin shi yadda kuka sa akwai mai guda yan an yi aure akwai makokiya ita wannan makociya ƙa'ida ne an kai rasu a lokacin jahiliya to kowa bai fara kuka sai ta taho za a aika mata ta shiryo kamar da kisan ana gayyata masu wa'azi to tana da jama'a makoka 'yan uwanta Allah ya azurta ta da murya da iya rangwada kukan kukan ma ya sai sai an yi ciniki na nawa za a yi muku eh, sai an yi ciniki na nawa don gwargwadon da kasai kukan gwargwadon yadda sautin zai tashi gwargwadon arzikin mutum da kuɗi ne gwargwadon yadda za a yi mai kuka haka za a zo ana ta wannan kukan ana yi sama ana yi ƙasa za a ga gida lokacin jahiliya an taru an yi rasuwa amma ba mai ikon kuka sai makociya ta taho to dada in ta taho dada a gwada masa gawan mutumin nan ya eh, ba ya rasu sannan dada sai ta fara in ta yi ta yi ta yi dada kowa sai shi an dada sai a yi tai gwargwadon daɗewarsa gwargwadon cinikin da kun kai gwargwadon yadda sautin zai karuwa gwargwadon inda an ka ba ta kwaɗin yadda sautin zai karuwa to wannan shine anniyaha irin na jahiliya to kuma yanzu za ga an kai da suwa aka faɗa mace ai karanta ya rasu wanta ya rasu to wata tun daga inda labarin ya zo masa za ta ware kuka tana ya ga sutura ta zo gida kuma abinda mutane ke kallo in ba a yi kukan ba kamar wato mamacin bai da gata bai da bai da dangi Da haka gwargwadon familin gwargwadon yadda kuka ka tashi sau da haka har a ƙauyen mummun sani idan ba a ji gidan wani da kuka ba a ce oh zumunta ta lalace yanzu ka dibi wanci da ubanta da kanan uban wani gaya da suke amma wai ku ji jama'a wai babu wanda ya ji sautar daga unguwa sai a ce ka jama'a zumunta ta lalace domin ya alama akwai zumunta a kata ya ce wanda ta kata ga ta tata kuma ga gida shaidar mutuwar ta ziki zahiri ki toki kata sai daga za a ga wata sun can tana ta shashikarta amma tana zuwa tsohon fita sai ta ɗauka ta ce ya sai ta da abuja na can ta to yarinya ya kuka ki kuka ya sami. ki waɗannan abubuwan ya kamata a rafi da su to shine anniyaha wanda aka hana amma kuka na hawaye eh da cicika ba wanda ya hana don ka ji damuwa idanunka sun yi jawur ko ka zauna ka ce ba ka iya shan abinci ko ka ce ba ka iya shan abin ko mutum ya yi ta zubar da hawaye ko mutum ya shige wani wuri ke ta dargar kuka amma na zubar da hawaye babu harguwa babu bugun huska babu ya gafara ba wanda ya hana ko a ga ɗaya mutum na cika haka ɗai yana cika lokaci bayan lokaci ba wanda ya hana su wanda ka ji ya ce zai kuka ya aimai mutuwa ba aimai mutuwa ba hmm, ba ai mutuwa ba ta kai mutuwa ba in mutuwa ta kai mutuwa wani bai ko iya kuka sai bayan kwana uku sai ya tashi guda yana kuka in mutuwa ta kai mutuwa saboda haka kuka na zubar da hawaye shari'a ba ta hana ba kuma maganar da mutanen jahiliya ke cewa idan mutum ya rasu aka zubar da hawaye to wai waɗannan hawayen suna kai ga kabarin wannan mutumin ba gaskiya ta ba wannan maganganu ne na tatsuniya ba gaskiya ba ne amma maganganu na gaskiya shi ne kuka irin wanda shari'a ta yadda da shi ka yi shi amma tutsewa a koma tsirara wannan bai dace ba kuma da yawan kuma ta duk wa'azin da aka yi muku wallahi wata rana in kun ka sadda abun ku har da masu iska wai ka tashi wai an yi rasuwa cikin gida iska wani ya tashi to iska wanci ya tashi mi hika nuni yan bayan na ya ce mari na ya kama wannan marar lahiyar to tun da mari na miya umfaninka kai iskan tun da ka san mayan ba ka shaƙe mayan an samu wata ba zalla an da ke mari na iskar ta ya tashi ce ka amma iska ka ban kunya ce abinda naka so tun da daga suke kai kai ka to Allah ka sai ka shaƙi mana waya ne ka ce shi na ka kawo mana shi wurin a ah, to ba ka ya ɗaya da jiman banza da wuri yohi inda eh, gaskiya na kamo shi kuma ya hanga sai kotu al'ada babu ruwa ne da iska da yanka ce ɗan babu da aka cewa gare ka sai alƙalai ce to kawo mana shi mu kai shi prison kai masu ke ka in ko bai nan to bari mu kai ka prison shi ko dan babu da zai dauke ka mun yi da wata yarinya an ga ce wai malamin ta yayi da bulala da gaske ta ta tashi na ce ma iskan to abin da naka so in ka kai zan sa ta cikin aji in ba ta kashi son naka ka dauke mini ita ka hana in ba ta kashi bai ba to a ce kun wasu abubuwa da suke yi kawai jawa mutum wahala ɗaya na Allah ya sa mu dace na hudu taksirul musallina alal mayyit yana daga cikin ladabin jana'iza ana son yawaitar masallata akan jana'iza ana son masallata su yawa na biyar an yi hamila har rijalu dunan nisa mazaje suke ɗaukar gawa zuwa makabarta ba da mata ba amma mata na iya rakiyar gawa a yi sallah da su gaskiyar magana ya halatta mata na iya zuwa a yi sallah da su su raka gawa makabarta a yi sallah da su ya halatta amma dai ɗaukar gawa ba aikin su bane amma suna iya kamar da zance mafi inganci mata na iya zuwa ziyarar makabarta akwai dalilai da nasoshi da suka tabbatar da haka mace na iya zuwa ziyarar makabarta matsar aka amintu da babu wani abu na cutarwa da zai waruwa an gane ku? kuma yanzu misali ba dauke da makabartar na ta a ce baban mutum na ciki me lehin ki bi ta wannan wurin ki tsaya ba ki makabarta cewa baban ki a zuwa zuciyarki Allahumma ghfir lahu warhamhu wa nawwir qabrahu wa wasi qabrahu wa kaza wa kaza wa ta'ika su ko mutanen da ana kai musu addu'a ina lahi wa zai ci kuma kayan layi saboda haka ana son yawaitan masallata kuma wajen sallar da namiji da mace adadin aka so adadin aka so in dai aka yanzu misali jama'a a ce za a yi sallah nan wurin da misali ta jana'iza kuma a ce kilan wani na cikin malamin mu za a yi masalla wurin da kuna ganin ba za mu yi ta mu yi sallah ba don a samu adadin mutane za mu yi kama ce duk wanda adda arwallah ya to tsawon mata ya koma baya eh in dai ba a hana mata su ta siyasa su shiga layi ga layin maza ga layin mata bai haddasa matsala ba shi za su zuwa masallaci in dai babu an kiyaye sharuɗan shari'a mai lahin shi ba wanda ya hana na biyar al'isra'u israu ana son yin gaggawa da gawa isra'an wasaɗar gaggawa tsakatsakiya ma'ana idan an ka ɗauku gawa to ana son tahiyyar da an ɗauku gawa ba irin tahiyata ta sayo da kullum ba tahiyata ta rashin girma da arziki ta yadda kai da ganin irin tahiyyar na kana amma gawa ta an ka ɗauku kuma ba gudu na irin a shalle da gudu ba kuma ba tahiyar sannu sannu ba ba a tahiyar sannu sannu an ɗauku gawa kuma abin da ya dacewa da shari'a Matuƙar makabarta ba nesa ba ne to a ɗauki gawa saman wuyan mazaje a ɗauke ta a wuya inda babu nisa amma in daga gidanku zuwa makabarta akwai nisa to nan ba da gina ba a sata mota amma inda babu nisa to abinda shari'a ka so a ɗauku gawa mutane su kuma su sayo ta gaba a biyo ta baya ana tahiya masu ɗauka gawa suna sauri mutane ma na sauri saboda a tayar da hankalin mutane mutane sun ce akwai mutuwa na shidda an yamsiyar rakibu halfar janazati ma'ayi abin hawa ya yi tafiya bayan gawa in kuna saman abin hawa saman jaki saman doki saman duk mota to gawar ta wuce gaba ko kuma ku biyo bayanta sabanin mu yanzu da aka mu ku yanzu da muka yi wai gawar na baya wai masu mota na gaba ni ce wai waga irin wace irin rakiya ta wanda haka rakiya yana bayan ka jama'a kuma ka ce dan rakiya haki yanzu misali in mai martaba zai na sokoto in za a rakiya sai a haka mota ta baya take mota hwadawa da motar sarakuna masu sarauta masu sarauta duk sai su wuce sarki tsaya baya a haka mai rakiya sai da za a yi wasu su shiga gaba wasu na baya shi ko shi na tsakiya to haka ya shi dacewa ai magawa wasu shiga gaba musamman in kasa ake tafiya in kasa ake tafiya wasu na gaba wasu na baya wasu na tsakiya gagawa tsakiya ana tafi ana sauri wannan shi ya dace da su Allah ya samu dace amma ya akwai abin hawa sai a saka gawar gaba sai a biyo bayan ta a rake ta na bakwai Allah yusbi'ul janazati ma yukhalifu shari'at islamiyya kada a raka gawa kada a bi gawa da abin da ya saba ma shari'ar musulunci za ku ji abubuwan da mutanen jahiliya ke yi za a ke da gawa wanda ba su dace ba shari'a ba to kar a yi na takwas wa yustahabbu lil mushayyi'il jinaza an so ga masu raka gawa wanda ya biyo gawa an so Allah ya jalisa kabala wa kada shi zauna sai an aje gawan kun fahimci maganar misali an raka gawa kun zo da ita to so akai kada wanda ya zauna in an raka ta sai an aje ta amma maganar cewa an biyo da gawa in mutum na zaune ita ya tsaye wannan nafsoshi malamai sun ce an sha babu wanda ya don ka gawa ka bi ke tsaye babu wanda ya saka amma idan kun kare kayo gawa yanzu jama'a da Allah misali idan an kare kayo mutum misali a ce an rakayo gwamna zuwa filin suka ce idan an ka zo za a zazzauna gona bai zauna ba yaya aka yi za a yi tsaye in aka zo sai gwamna ya zauna sarki ya zauna sannan da sauran jama'a sai su yi sai su zauna to haka ake wa gawa in kun rakayo ta idan an ka zo an ka aje kada kowa ya zauna sai an aje ta in za a yi mata sallah in an ka je makabarta sai an aje ta sannan in an aje gawa wanda bai iya tsayi ita ya samu riji zaune wa inda adda rana ka samu inuwa laɗi, har a gama ba wani wanda ya saka cewa dole sai ka yi tsayi Allah ya samu gani sannan ladabi na takwas wa yi ta habbu shi ne ko mu karanta na tara kenan addu'a'u wal istighfaru lil ana son addu'a da neman gafara ga mamaci kuna ji ko idan mutum ya rasu to abinda ake nema ga jama'a fita mai addu'a su ta nema masa gaba na goma an yusni alaiha bil khair a dinga yi ma mamacin na addu'a alkhairi a dinga yi mai yabon alheri duk wanda ya san mugun abinai ya bar hadu mugun abinci. kowa ya faɗi alheri ne in yana da shi ko in ka na ahalar lissana in ya tantance ayaba in ko bai tantance ayaba ba a ce kai mun huta da mugun abu i wadda da duk wanda ya yi alheri zai ga alheri kuma za a yaba shi wanda ya shaidi zuwa da aka hana ba sai an baci sai a ce wai ka jama'a mu huta da wahala tun da dai shi ya faɗa maka yana in ko ya tantance ya ko a yaje shi na goma sha ɗai an ya kula lazina ya raƙulu na ta ƙabrahu wayanda za su shigar da mamaci ƙabari ana son su ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah idan an ka ɗauka gawa za a shigar da ita ƙabari wasu wurare ana ɗaukuwa sai gaji an ce la ilaha illallah to ba haka an ka ce ba ni an ka ce yan an ka ɗaukuwa a ce bismillahi ana sai a sake kabari sai a ce wa'ala ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauran mutane ba dole su yi addu'ar ba wayanda addu'ar su yi addu'ar waɗanda sun ka ɗauka gawar za su saka ta rami shi ko sa gawa rami ba kowa adda haƙe ba sai dan uwan mamaci duk wanda ba dan uwa ne na ba magana kai mai gina kabari ne kai mai mina na ka jaye da nan yan uwan mamaci su za su saka shi kabari kun gane ku sannan idan mace ce idan mace ce za a saka ta kabari to abinda aka so sai muharramanta ko yan uwan sai muharramai duk wanda ba muharraminta ba to bai taɓin cikinta ya ce sa ta ƙabari amma don an rika makara tana cikin makara ba da hina ba amma taɓin jikinta ku tallago ta ku sa ta ƙabari to sai muharraminta Allahu ba sai dai in babu muharraminta to daga wannan lalura babu lalura wani shi sai muharrami to ko cikin muharramin sai wanda daren nan bai sadu da iyali ne ba duk wanda ya san daren nan ya sadu da iyali ne ko shi an mijinta in yana da mata biyu ta batan laya tana kwanci asibiti ya zan daren nan ya sadu da iyali ne to shi jayi kada shi rika ta ya sa ta kabari wannan ku bar wasiya ga mazajen ku da yan uwanku cewa duk wanda ya san daren nan ya sadu da iyali ne kada ya rika gawa ta sa ta kabari ku bar wasiya game da wannan shi a shari'a amma namiji ko da wani ya samu da iyali ne ba a hana ba wani zai ce to kuma me wannan shari'a kenan an mu shari'a in shari'a ta ce isna eh, wai hada tsayi ne za a ne eh hada tsohuwa ce ba dai mace ta ba ko da tsohuwa ce wanda duk zai sa ta kabari sai wanda daren nan bai sadu da iyali ne ba me yasa shari'a ta ce haka nan menene hikima ba mu san hikima ba shari'a ta ce aka nan ya jama'a sai shari'a yau Allah da manzo suka ce abu ba ku tsaya ka jiya ni a falala ni a hikima ba dole sai a faɗa ma falalar ba ba kuma dole sai a faɗa ma hikimar ba shari'a ta ce haka nan haka za a yi to yau ka hudu wannan magana saboda jahilcin mutane da rashin neman ilimi ya ga Ta ka ji mana ya shigo da wata ai mutunan da muke yau shekara ta hamsin da kaza ni ban taɓa jin wanga magana ba malaman ga yan matasa malamai yan jaye-jaye to me an ka jayo alheri an ka jayo mu me an ka jayo shi yasa ga mun makabarta muna son mu yi wa'azi amma yau da ka fara wa'azi sai ga kowa na ta kallon ka ka shi ko wanga Allah ya sa wani shekaran jiba Allah yana dan da tabuwa yan rashin lahiya shekaran jiya da mun gaje kabarta ana za ce to jama'a sai kowa ya kalli iska hmm, sai shi amma yau in muna mun gaje a ce an zo da sabon abu amma za mu yin Allah ya yarda sai ta mu ta samu wanda ajjana izam mu kai da sika na ajaran da duk jana'izar da attamu wanda muke da iko kan ta rasu In zamana da da sika mu zamana muna zuwa makabarta mu ce mu tawazi na mu tawazi ba wanda zai hana amma tun da ba mu da haƙƙi ga wasu ba mu da ikon mu kuma za ku ji za ku ji cikin karatu mu akwai wannan jama'a muna jin wannan ko sannan na goma sha biyu tazkirul hadirina yi ma wa'anda suka halarta sallar gawa da rakiyar gawa a yi musu wa'azi wal mushayyi'ina da wa'anda suka rakayo gawa a yi musu wa'azi a tunatar da su bil mauti a tunatar da su mutuwa wa ma ba'adahu da abin da kan biyo bayan mutuwa wallahi wannan wa'azi muna da bukatar shi makabarta kamata ya an ka sai ana zuwa masu ƙoƙarin sa mamaci da gyara shi da kikin tsashi suna nan suna aiki ana nan anema mutane wa'azi a tunatar da su mutuwa a tunatar da su yan an mutu mi zai faruwa mi za a yi mi zai biyo baya cikin kabari mi za a yi duka a yi ma mutane wa'azi kuma wallahi ina gaya muku ni dai ba san inda wa'azi ya yi tasiri ba irin makabarta saboda duk girman mutum an kawar wa'azi sai ya rafa shi saboda practical ne a ce ya jama'a yau ga malam nasiru naira ga shi kun san shi kun san shi ba ba san shi ba to yau ga gawa ta yau ga gawan malam nasiru naira ta gata yau gashi jama'a yau gashi za mu tashi kabari jama'a yau gashi za mu bari ne wurin ga babu kowa a ci gaba da ɗana wa'azi a ta wa'azi in ga da mutane wa'azi ba zai kama su saboda wanga da ya tafi kuma a haɗa mu kowa jama'a inda ya tafi da mu da shi mu san mi a tazaran mu ba ka gani wa'azi bai kama mutane mutuwa wa'azi ce da an kace duk an rasu to wa'azi ne kuma ya kamata kowa ya shiga sai ta yi ne to ana yin wa'azi to jama'a yan uwa da abubuwa guda goma sha biyu su ne za mu tattauna insha Allah a cikin wannan darasin namu don haka na farko daga cikin na dubban jana'iza mai magana adamun na'ai wato rashin wato bayar da sanarwa ta ƙididdigar ayyukan mutum da alheri ba a yi amma sanarwa wadda za a ba mutane sanarwa an yi rasuwa wannan ya kamata a ba da sanarwa rawar tirmizi wa kala hasanun sahihun imamu tirmizi ya rawaito hadisi ya ce hadisi ne hasanun sahihun an huzaifa tubun yaman daga huzaifa tubun yaman radiyallahu anhu kala ya ce iza mitu falatu uzinu haka ne falatu uzinu bi ce idan nan mutu to Falatu uzi haka ne Falatu uzi haka ne falatu uzi mubi innin mutu ya ce ku cutar da ni inni akhaf an yakuna na'aya saboda ni ina jin tsoron in mutu a dawo ana mini na'ayi menene na'ayu ana kididdiga ayyukan mutum na alherin da ya yi ana ta ba da sanarwa ana ta faɗa mutane wannan abin an cutar da mamaci ku ji to ku kalli yanzu abin da aka ga facebook in mutum ya rasu a azagawa sai a yi ta faɗin alheri ne mai ciyar da marayu uban marayun jihar kebe uban kaza mai kaza mai kaza ba a haka da ba a yi fahimni sami su rasulallah sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'ai yace saboda ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani daga annai wato na'ai wanda shari'ar musulunci ta hana na biyu adamun haka ne adamu laɗamul hudud rashin malin huska wa shakul jiyu da yaga sutura ta kama rigarka ka yaji an hana abin sai hayani. an abdullahi radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna mallaka malhududa manzo Allah ya ce bai tare da mu wanda ya mara huska kai wa juyuba da wanda ke yage wayar riga sai wada'a bi da'awar jahiliya da wanda ke yekuwa irin yekuwa mutanen jahiliya irin abubuwan da aka yi ana bana na wahala ta same ni mugun abu ya cin mini kuka ya same ni to irin wannan shi ne musulunci bai da shi ba na uku adamun da ya ha rashin kukan kira kuka na harguwa a yi wa mutum wannan an hana ka fi sayi haini an ummi lahu radiyallahu anha a kaza alayna nan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riƙe alƙawali gare mu inda bai'ati a lokacin da ya muka je masa mubaya'a alƙawalin da ya riƙa gare mu Allah na nuha kada mu yi masa kuka na kira kuka na yekuwa kukan shela annabi ya yi lokacin da muka zo mai mubaya'a yace ba zai amince mana mubaya'a ba sai in mun yi mai alƙawali ba za mu yi masa wannan kukan ba rawar muslimun an aba malikin al'ashari radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙala annabi ce arba'un fi ummati min amrin jahiliya abubuwa guda hudu cikin al'ummata al'amura ne na mutanen jahiliya la ya hunna da haka mutanen jahiliya ba za su waɗannan abubuwan guda hudu ba na ɗaya alfakaru fil ahsani alfahari da dangantaka gidan kana bugun kirji in baki san ni awwa ba ni addiyar gidan wani wanda ce kaza da kaza da kaza to mata ku wadai raba su da wannan hmm? ai har da tahiya aka nuna wa ta gida tahiyar gidan ku kenan shi halan waiwa ga ita ce a ce a ah! hmm. su adda gari hmm, su adda gari mu ko ya ayyuhan nasu waɗanda uwayensu ko mai shiya ba su ba mu ko muna ta ta ya irin ta hmm. wani haka Allah ya tsara uba ne ya zama basaraki wani uba ne ya zama malami wani uba ne ya zama mai kuɗi to mele ya uba na don bai zama basaraki ba tunda Allah bai kada ce ya zama ba kai ko naka da ya zama haka Allah ya ce to amma a musulunci ba a san ka zo kana alfahari da bugun kirki sai ke san ke tafi tsaye gidan wani ai shi ne mm. sai ke san ke tafi jikan ya wani ba haka ɗabi'u ne na jahiliya da kun ga mutum na wannan ɗabi'a to ya samu matsala akwai ɗabi'a jahiliya ta tare da shi ai ba a son kana bugun kirji cikin mutane ko kana nuna kai awa ne ka bari wani abu ya tashi wata dangantaka ta tashi a gane kai awa ne ya yasa masu wayo in sun kafe ko da makaranta ba da sunansu ba su waɗin tayatar ɗin sarauta ta wayo sai dai ka sai wani ya sunanka wane wane ba ka faɗin tayatar ɗin sarauta babanka don ka a gano sai wani abu ya sace kawai an ce za a ce a ce a shin wai ana nan ya taɗe wani ta ce a aiko ku haifan kowa wani ku ciki ne ta a ce amma dai wancan ta ba mu mamaki ki kalli da muka cin kamzo da ita makaranta mu garin kwaki a yi ba su taɓa nuna ba amma sai sun nuna ran da baban ke shiga matsala ai kujerar kawa ta guda ta kalle ko kawa biyu ko gaba ɗaya ma kujerar ta kalle ku dawo da ke da shi ana dare ku cikin makaranta an gane ku akwai wani mutum da sani in ya ɗiya ne gaba ɗaya ya samu ta dokar wanda zai je makaranta kake taɓa nuna cewa shi na a iyaka ɗaya suna ne da an ce sai a ce wane wane wata rana ina magana da yaran ce to kuma sa ba kusa ta ce ɗin baban sun ka ya ce kan musa ya ce kan musa saboda wani na iya ka da kai jarabawa a kan ɗai yana jin takaicen haushin mahaifinka su ko ɗiyan ma abinda suka so da zama ce ba kwance a nan kusa ga kwai ta ce dole a yi mai azama a kan gidan wani tunda ko makaranta za ka ga galibi malamai Eh, by principal har principal da an ka ce kai a ɗan gidan wani sai haga wani abu ana raga maka an gane ko to wannan ba a son wannan ɗabi'u ne na ni alfakru fil hasabi. alfahari da dangantaka gidanku na biyu yana daga cikin al'amuran jahiliya wa ta'anu fil ansa suka ga dangantakan mutum sukan nasaban mutum ko fahimta jama'a to me ne jina don na hito daga gidan wani in Allah ya kadarci kai babanka ya samar da uwaka ta haye ka ba da uba ba da laifinka a da Allah ko da a akwai min bayanin jama'a Allah ya kadarci ka zo duniya ba ta hanyar uba ba ka zo mahaifiyarka ba ta aure ta samar da kai ba me laifinka ka san sadda an kai rigimar to me laifinka wanda ya zage ka sai ka ce a ni ba ne ya kamata ka zaga ba wani an gani an ce mai shege ce ku tsaya ni kan ba shege ne da in ba shegan ta kasa ba ni ba a ta inda waɗanda sun kai ayi musu ni ba ni ni ba ta amma yau in Allah ya ce mutum ya zo duniya ta hanyar da mahaifiya sai ta zo da shi bai da uba ta da shi ta koya samu amma ban bai da kuɗi in bai da kuɗi eh in bai da kuɗi in gana da kuɗi a zaga farauta ma za a ɗauko a baka a cika aka zan gwandu ko ka zan kabi ko ka zan yawuri ko ka zan zuru a samu ta farauta ta ji da wani sai a baka sai dai baka da kuɗi ba mai binciken mi a asalin kai ko gidanku da tushen ku ba a wannan inda kana da yamma muna ji saboda haka wannan yana daga cikin ɗabi'un jahiliya sukan mutum saboda dangantakarsu a ce wanga dan karuwa to dan karuwa ni yayi shi ya karuwanci to don me za a soke uwa sai da laihin da ta yi a soke ta ce wata wace shi a karuwanci ce a ba ta da ki karuwanci da ita an ta soka ita ta yi abinta amma ɗanta ko ɗiyarta ne laihinsu walittika ubin nujum wato neman sa'a ta hanyar tauraro duba ta hanyar tauraro neman shayar da ruwan sama ta hanyar tauraro yana daga cikin abubuwan jahiliya na hudu wani ya hatu kukan kira kukan hargowa waƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce anna'ihatu idza lam tatub mai kukan kira idan ba ta tuba ba abala mota gabanin mutuwarta to kamu yawmar kiyamati za a tashe ta ranar kiyama wa alaiha sirbalu tana sanye da wani wando min kitsiranin na gaci na azurfa na narkakiyar darma kun gane za a samu ta wani wando na narkakiyar darma wace kenan mai kukan kira wajir'un min jarabi da kuma wata riga ta wuta wata riga ta narkata roba wadda wuta ka saurin kamawa ita za a samata kun ga wando na wuta na narkakkiyar darma ga jallabiya ta wuta don haka da ta shiga wata kuna ta ɗaya wuta za ta yi a shi ba ɗabi'a kware ta ba to da haka masu irin wannan ɗabi'a su guje mu wannan ɗabi'a yan uwa abu na hudu ladabi na hudu taksirul musalli alal mayyit ana son yawaitan masallata akan jana'iza imam muslim ya rawaito hadisi daga ummu na aisha Allah ya kara mata yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma min mayyitin babu wani mamaci tusalli alaihi ummatun minal muslimina da za a samu jama'a daga cikin musulmi sun yi mai sallah yablughuna mi'atan adadin su ya kai mutum 100 kulluhum yashfa'una lahu dukkan suna neman ceto gare illa shafi'u fihi fati an ba su ceto ne jama'a kun gane umarnin sallar jana'iza alfarma ta an ka bida an bida alfarma duk wanda ya ce wurin nan yana yi sai Allah ya kalle shi irin kirki ne da mutunci ne sallah ce to mutanen ga tunda sun kai ɗari duk abin da aka kana da ni da kai ko da ni da ke na yare yake tunda an samu adadin jama'a sun halatta ke sa aka son adadin mutane yawa rawa musulmun ana abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu ma an na hu ta binu wato abdullahi da abu zai ce lalle wani ɗana shi ya rasu bi kudaitin a wani wurin da ke kira kudai awa bi ko wani da ke kira osfad faƙala da ya kuraibu ya kai kuraibu in zur mashita ma'alahu minan nasi ta yi ka dibomin ka ga jama'ar da sun ka taru yi mai sallah sai ka dubo ne suna da yawa ko ba su da yawa kala yace fa kharastu sai ni hito fa iza nasun qad sama'u ga mutane sun taru qad sama'u lahu sun taru gare shi fa akhbartuhu sai na baya labarin nace kai jama'a ko sun taru fa kala yace taquluhum arba'una yace kana ganin mutanen nan sun kai musu arba'in kala na'am yace gaskiya sun kai arba'in qala yace to akhrijuhu ku hito da shi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace saboda ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa ma min rajulin muslim ya mutu ba wani mutum musulmi da zai mutu fa ya kuma ala janazatihi arba'una rajulan a samu mutum arba'in sun sai akan gawa ta sai mai sallah la yushrikuna billahi shay'a ba su shirka da Allah da komai ba illa shafa'ahumullah fi sai Allah ya ba su ceto ne nan mutum nawa jama'a arba'in amma ya zama na su babu mashiriki ko guda to wahala da rai nan kan amma ya an samu mutum ɗari ko akwai mashiriki Allah zai ba da ceton shi rawa abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu amma malik ibn hubaira radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma min muslimin ya mutu ba wani musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi salasatu sufufi wanda za a samu sahu sahu uku min almuslimin na musulmi su tsayi baya ne su yi mai sallah illa aujaba face Allah subhanahu wata'ala ya wajabta gafara sai da rahama sai gare shi a shi kenan idan mutane ba su da yawa to ana son a kasa adadin mutanen a yi sahu uku amma yin adadin mutane na da yawa ana iya sahu biya ana to shi kenan wannan babu wani magana in dai mutane na da yawa to shi kenan amma in ba su da yawa sai aka kasa a yi min sahu uku ƙala ya ce fakana malikun maliku ya kasance idan ta ƙalla ahalar janazati idan mutanen da suka halarci sallar gawa suka karanta imamu imamuna maliku rahimahullahu ya kasance jazza'ahum salatu safufin sai ya kasa su sahu uku li hadisi saboda wannan hadisi an gane ku? na biyar an yi hamila har rijalu dunan nisa mazaje suke daukar gawa a wuyoyinsu ba da mata ba imamu buhari ya fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kayara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi yace idza wudi'atil jinazatu eh idza wudi'atil jinaza idan aka aje gawa wa mana har rijalu ala anaqihim mazaje sun ka ɗauke sa akan wuyoyinsu fa in ka da salihatan idan gawar nan ta mutumin kirki ce ƙalas sai ka ji gawar na cewa qaddimuni qaddimuni qaddimuni a wata ruwaya hadisi tana cewa har hasu uku ku gabatar da ni zuwa gidana ku yi sauri ku kai ni gidana ku yi sauri ku kai ni gidana saboda ni alherin da a can gidan wa in kanat ghaira salihati in mutumin nan ba mutumin kirki bane ba mutum ya kirki bace qalat sai ta kama cewa ya wailaha aina ya zahabuna biha tace ya wailaha aina ta zahabuna tace ya kai suna ina za ku kai ina na za to shi ne aka so a yi sauri a kun shekar da cikinku kan muku abin ta shaye ku ya sima usauta ha kulla shai komai na jin sautin tawa illa illal insana sai dai mutum kawai shi abin jin sautin me yasa ba a bari mutum ya ji ba walau husa sa'ika da mutum na jin sautin ga wala su ba zai shi mutu tun lokacin mutuwa ta bai batun shi mutu a ah? jama'a ɗaya yanzu kana zuwa makabarta ta ka ji wani cewa wayo ne Allah wayo can ka ji kamar wani eh, eh. wazina an ɗauku gawa mutum kana da yana ƙugi to sai Allah ya sa ba a ji amma dabbobi na ji amma mu mutane an datse muna na'urar da ka sa mu jiya sai an ka kashe ta ba mu ji kamar yanzu misali in mutum na hillanci kai ba bai ce ba ne in ya yi minti talatin wurin ga yana ta zubawa kana ji kana fahimta saboda ne ba ka da na'urar hillanci amma wanda adana na'urar sai ga sana haka da ce ƙwarai ku miwara eh misali wai ko ba haka ba imana tana ji kira sai da ke ce mata halamina na ta ci ko ba haka ba eh eh E wai misali na ni ni buga dai ko a dana ni dai ba na abina ba e misali dai eh to mi za a cewa misali a ce haka nan na a'a to to kun gani ni ya kalmar ɗaya na riƙe wannan shi na ɗan buga misali da ita eh to kunga ga irin waɗannan abubuwan ababe ne da ya kamata kowannen mu ya kula da su Allah ya ba mu ikon kiyayewa yi uwa na biyar ladabi na biyar daga cikin ladubban jana'iza shine al-isra'u bil jinazati isra'an wasatan ladabin tahiya da gawa ake so a gaya muna ladabin tahiya da gawa ayi sauri da gawa sauri na tsaka tsakiya jama'a mun fahimta rawan nasa'i da sanadin Hassan. an abdullahi bin an abdurrahman bin yunusa qala yace shahidtu janazata abdurrahman bin samara yace na halarci gawar abdullahi dan samara wa kharaja ziyadun yamshi baina yaday sari sai ga ziyadu ya hito yana tafiya tsakanin wato ta wato tsakanin gadon da an makarar da aka dauko wannan gawar faja'ala rijalun min ahli abdurrahman sai ga mazaje cikin ƴan uwan abdurrahman wa mawalihim da mazaje cikin bayi ne yastaqbiluna sarira suna huskantar wannan gadon wayamshuna ala aqabihim suna tahiya da dugadugansu waya kuluna suna cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum suna cewa jama'a a tai a hankali a tai a tsanace, a tai a tsanace. Allah muku albarka fakanu da biban sun kasance suna tafiya ne a hankali hatta na bi da tsarikin mirbat sai da suka kawo daidai hanya wani wurin kira mirbat lahiqna abubakarata sai mun ka hadu da abubakarata ala baglatin yana saman wata alfadala tashi falamma ra'allazi yasnauna lokacin da ya ga abin da suke aikatawa hamala alaihim bi bagalatihi sai yayi sauri ya kai kusa gare su inda da wannan bagalar tashi wa hawa ilaihim bisaw yana musu ishara da bulala wa kala yana cewa khallu yayin nan da kuka sallu a saki kawahu mana a dan tattaka mun gane ku khallu bismillah ku tai sai da sauri fa wallazi akrama wajha adil qasi ina rantsuwa da wanda ya darajanta fuskar baban kafin sallallahu alaihi wa alihi wasallam azara aituna ma'a rasulullah sallallahu alaihi na ga kan mutare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam in muna tafiya da gawa wa inna nakadu narmul biha saura kiris mu yi sauri mu yi sassaka da gawar ramlan sassaka fambasa qaum daga nan sai mutane suna kama shi haka tafiya ana dan yin sauri sauri ba gudu ba sauri sauri ba gudu ba haka ake su an dauko gawa amma jama'a saboda karancin karantar da mutane la dubba sai ga waɗanda abubuwa dubba a akwai abubuwan da da yawa ake yi da aka nace ana ta karantar da mutane yau sura nan ana yi yanzu ku duba duk wanda ya rasu garin ga yanzu maganar sallar makabarta ta zama tarihi yau da gobe abin da sannu sanuna ana ta karantarwa tun ana ƙi wasu sai sun yi abinsu ana yi yau an dawo arbin ga kowar da su makaba nan hilin idi aka yi mai sallah kun ga Allah ya kai mu ahli suna suka kai kawawunsu an kai ta suka an kai zagi ba ni mantawa shekara kilan bakwai ko goma aka yi jira'iza wani da tijo mun ka je muna zuwa sai an ka ce ciki za a yi mai sallah da ni da waɗanda muke tare mun ka ce mun yahi ladan da za a ba mu sai mai sallah don gudun zunubin da za mu samu in muka mai sallah an yi ta kallon mu ana ta hararar mu muka yi ta kowa an ka gaji an ka bar mutu yanzu an dawo gaskiya yanzu kowa gaba ɗaya yanzu na ake tsalla inda ya dace a yi sallah to kun ga an samu ci gaba to duk wani abin da aka ga mutane na yi a ci gaba da karantar da al'umma a ci gaba da riƙewa insha Allah abin nan zai zama tarihi Allah shi mana jagora da kun ji ladabin ta iya da gawa in za a kai ta makabarta wa fi haini an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah shi yadda da aikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce asru bil jinaza ku yi sauri da gawa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum in ta zama ta kwarai alheri ne za ku kai ta gare in ta zama ba ta kwarai ba wannan alheri sharri za ku ajiwa a wuyan ku shi yasa babu buƙatar a aje gawa shi yasa yana daga cikin haƙƙin hukuma in yau an ka ce wani mutum ya rasu dole a yi sauri a ɗauki gawa ce a yi tattali a ɗauki mataki a binne ta dole na a yi wannan ƙa'ida ce saboda barin gawa cikin al'umma yana haddasa musu musiba da bala'i yana haddasa musu saboda dami in mutumin nan ba na kware na ba to bala'o'i za su biyo baya Allah ya sa mu gane to da ga yayin uwa mu yi kokari mu ladabi da wannan ladabin ladabi na shidda an yamshi rakibu khalfal janazati mahayi ajin hawa yayi tafiya bayan jana'iza bayan ni in dai kuna bisa abin hawa to gawa ta wuce gaba ko ku biyo baya misali kamar mu yanzu za mu jera rafiyar gawa cikin mota to gawar ta wuce gaba mu sai mu yi mi, sai mu biyo baya to amma aka san haka akai mu yanzu duk rasuwar da an kai yanzu in kun duba cewa aka to mutane su wuce ni da sai in ce ban wucewa ni sai ta wuce in biyo baya in ta wuce sanan in biyo baya rakiya zanna na zana buga muku misali amma wasu a ce wai kowa ta wuce don Allah ku fa'ido ku gani in yanzu kun ga sa'ayin nan za ku ga sai ku ga motar ta ɗauko makara ta gawa wai ta abba ya kulkulkul su ko wai yan rakiya na gaba Allah ya sauwaka yan rakiya da Allah ko da amarya in za a kai ku bari in tambaye ku yankan amarya in za ana kan amarya amarya baya aka barin ta yankan amarya su wuce gaba ko dai a sa tsakiya ko a sa ta gaba a biyo ta to duk hankali ma in ka tsaya ka auna kuma ga shari'a sau da ka abin a shari'a mu yi tsaye a yi aiki da shi duk irin waɗanda bai mutum na iya wasiya da su cewa in ni rasu masu rakiyar gawa ta su yi kokari a sa ni gaba su biyo ni baya na bar wasiya wanda zai yashi bari Allah shi muna jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro kurakuran mu Allah shi yayi muna Allah shi gafarta mana zanubban mu manya da kanana Allah shi taimake mu da taimakon ga da yake akwai tattauna da nake so mu yi na dan bar minti goma insha Allah da za mu tattauna akan wasu matsaloli da ni ga ya kamata mu yi magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh